to ci gaba ya sa'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin na والأقربين واليتامى والمساكين وابن sami. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم to wal mujtama'ul islami wato abin nan taruwan musulmi dai jama'a musulmi inda da sun ka taru fihi a ƙauya ciki akwai masu ƙarfi wa agani akwai wadatattu wa du'afa akwai masu rauni wa hukara akwai talakawa to ya hata du'a fawo ilil musa'ada masu rauni suna neman taimako kun fahimta ko ziyadatan alal wajib yan min qibal al an daga wajen masu karfi wa ya husuhu wani islam saboda haka musulunci na kwadaitar da musulmi ala tilka musa'ada wa bisa ga wannan taimako na atadwi iya ko wato tana nafila ziyadatan alal wajiba an ce ga zakka bayan kana kuma ana son ka kara allati wata ruwa wadda yake wajiba ita an kasan gwargwadonta don kun ga wajen dukiya ɗaya bisa arba'in kuɗi in wajen dabbobi ne abin nan wajen tumaki ɗaya bisa arba'in wajen shanu ɗaya bisa talatin gida ga sunan dai amma bayan haka nan kuma ana son kaji haddi. wa min jinsi ko wa min ayi jinsin min al daga kowane nau'i na dukiya ta kunu kowane ne wato akwai yadda an ka ce a bayar wajibi sannan kuma akwai ƙari na mutahabi wa amal musa'adatu bi tatawwi fa la yuqayyiduha an-nas amma musa'ada taimako wanda yake na alheri wato babu nasi wanda ke cewa ga yadda mutum zai sai dai gurgurdan iyawarka don haka ga kinan yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka ya Muhammadu su musulmi me suke ciyarwa da an kace ku ciyar don Allah ay alladhi yunfiquna wanda suke ciyarwa wasailu eh, amrun lil jamu' wa kana shaykhan za mal tsoho ne mai dukiya fasa al nabi sallallahu alaihi wasallam ai ma yunfiqu min ne zan ciyar daga cikin dukiyata wa alaman yunfiqu kuma wane ne ya kamata in ba kul kace wato ka ce musu ma an faƙatu min khairin duk abin da kun ka bayar na alheri ko wani iri ne kaɗan ne ko mai yawa wa fihi al wannan kuma ya nuna mai ciyarwa Allah allazi huwa ahadu kai su'ali domin ba a ciyarwa sai akwai mai ciyarwa kenan kun fahimta ko da kuma wanda za a aba wa ajaba anil musarrif ko yaji jawabi ga mai bayarwa allazi huwa shaqqul akhar wato mai bayarwa din bi qawlihi wato wancan eh? musarrafi wato mai bayarwa al masrafi wato wanda ake ba alladhi huwa shaqul akhar wanda yake shine tsagi na daya na na na biyu can ya faɗi wato kenan akwai abin bayarwa da mai bayarwa musarrafu wanda ake ba alladhi huwa shaqul akhar wanda yake shine tsagi na na na biyu na uku bi qawli in za ku bayar falil walidain ku ba uwaye uwa da uba wal aqrabina da wanda sun kahi zumunta gare ku wadanda sun kahi kusa wal yatama da marayu waɗanda yake ba su da ubanni wal masakin da miskinai waɗanda yake ba su da abinci wamna sabil da bako wanda ya taho ba shi da abinci yana neman agaji waɗannan sun za ku ba kun fahimta ko wamna sabil bako to ai hum aula in za ku ba da alheri waɗannan su sun ka cancanta da wannan alheri wa ma ta fa’alu min khairin kuma duk abin da kun ka aikata dan alheri na ciyarwa ko wani sa in dai aikin alheri ne wa inna allaha bihi alim ubangiji masani ne gare shi wa mujazin alai zai saka ka gare shi wa lam yadhkur sa'ilina ko bai ambaci waɗanda sun kai tambaya ba bai ambaci waɗanda masu roƙo ba warriƙa bai ambaci bayi ba waɗanda za a yanta kama fil ayatul uh, ukhra kamar yadda yake cikin wata aya yake tafa an bi umumi qawlihi wa ma tunfiqu min khairin domin ya ce abinda kun ka ciyar na alkhairi wa innahu shamilun li kulli khairin ya gami kowane alkhairi wa kawan da auku yi ayi masarafin ga kowace jaha eh, eh wa yubhamu min as-sunnah an fahimta kuma daga sunna ba daga nasin hadisi ba daga sunnan annabi annan nafqata alwalidaini alfaqirain wajiba ciyar da uwaye uba ko uwa ci da su ba alheri ɗaya ne bane wajibi ne kun gane wa kadhalika ala auladi mutun ya ciyar da ƴaƴansa asigari kanana alladina la ma lahum da basu da dukiya shi ma wajibi ne amma in dan kana da tashi dukiya shi kenan ci da kansa wa ma ada zalika min jihatil qarabati abinda ba wannan ba wajen zumunta wa huwa khairun alheri ne walaysa biwajibin wajibi ba uwa da uba banda kaka bai cikin waɗanda a tilasta ciyar sannan da ƴaƴanka kawai ƴan ƙanana banda jikoki su sai bai zama laifi da su ko ko banin su da su kun gane ku ana bata وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تقدم يا جماعة أن ذكر an zakara kalaman ya ta'allaku bi qital quraish wato ya gabata cewa an ambaci wani abu na yakin quraishawa cikin hurmi ko wal infaqi alal jihad da ciyarwa ga jihadi fi sabilillah don abin nan domin wancan ya su ɗaya ne mutanen hurmi ko wa anna tarkahu ilqa'un bin nafs kuma ya ce in ba ciyar ba kuma barin abin nan jihadi jeho kai ne ila tahlukata zuwa ga halaka huna ذكر هنا حكم قتال الكفار alal umumi ka gane ko anan ya ambaci yakin kafirai gaba ɗai wato kenan an wuce quraishawa kenan yanzu na duniya ne gaba ɗai fa qala ta'ala Allah ya ce kutiba alaikumul qital wato an wajabta muku yaki lil kufari da kafirai ay qurida wato farda aini wato farilla aini ne in dakhalu biladakum har in kafirai sun ka shiga garin ku to kowa wajibi ne shi ba eh, abin nan shi ba da nashi taimako ga yaki wato wani bai isan mu wani wa farlu kifayatin in kanu bi biladin amma in suna garin su wato nan yin farlu kifaya ne ba a kyale su sai an aika musu da eh, abin nan yaki a kire su zuwa ga addini in sun karba shikenan mun zama ɗaya in sun ki karba a kire su zuwa ga jizya wato don a tabbatar da kenan ba su niyyar su yo muna wani sharri in sun yarda da ba da jizya kenan su yi zaman su akan addinin su in sun kace ba mu yarda da ko guda ba to kenan suna nan suna shiri babu zama lafiya wannan sai a yake su kun da ko to waɗanda za a ayyana su sai fallu kifaya ne sai wanda waɗanda sun in mutane sun in gaba ɗaya musulmi ba su tafi ba duk sun yi laifi amma in ka samu waɗanda suke sun isa an ka aika da soja isa kitalu an wajauta muku yaki wata ku musulmi Shi ne ya ce abin nan wa shi yakin kurruhun lakum abin ki ne gare ku an wato ga ɗabi'a, lima, mashakkati don wahala shi wa asa an takrahu shay'an ana tsammanin kun ki abu wa huwa khairu lakum alhali ne alheri gare ku wa san tu bushe kuma ana tsammanin kun ki eh, kun so abu kamar zama a ce a zauna lafiya haka nan wa huwa sharrul lakum shi ashadi gare ku limailin nafsi ila shawati domin rai kullun tana karkata zuwa ga shawoyi almujibati li halaki wanda yake suna wajabtar da halakarta kace a zauna lafiya kana nan zauna a fado ka cikin gidanka kashe ka Allahu akbar wa nufuriha an takalifati kuma rai kullun tana kyama wato aza musu aza mata wasu abubuwa na wahala almujibat li sa'adati wanda yake su za su kai ta ga arzikinta fala Allah lakum fil qitali wato kuna da kila kuna daga yaki wa in karitumu ko da kun ka kishi kuna da khairu alheri wato wajibi ne ko daga yake kun ki yaki domin la'alla kullun ga qur'ani wajibci ne anna fihi wato domin abinda a cikin yaki in mazzafar wal ganima ko dai ku ci nasara ku samu ganima aw shahada ko ko ku mutu ku samu shahada wal ajr da lada daga wajen ubangiji wa fi tarki gabarin jihadi wa in ahabbtum ko dai ki kun so shi akwai sharrun sharri anna fihi dhull domin abin in an bar yaki akwai walakanci wal faqri da talauci wa hirman al-ajr da rashin lada manya manyan ko kamin su taho su ga kafirai sun sun ɗebe takalmin su sun rike wallahu ya ya'lamu Allah ya san Allah shi ya san abin da alheri gare ku wa antum la ta'lamuna zalika ku ba ku san abin da alkhairi ba saboda haka kullun ku yi abin da yace ba abin da kuke tsammani ba kun gane ko to ci gaba ya عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to wannan ma an fil ashal al lokacin da yaki wato gashi an ce mu yaki amma kuma an sani yaƙi da an haramta shi cikin kwano watanni na alfarma su ne shawwal zulki da zulhajji ala urfil arab kamar yadda laraba sun ka saba sani bal fi millati ibrahim wa isma'il ba ma al'ada ba wato cikin addinin ibrahim da isma'il ba a yaƙi cikin waɗannan watanni fala budda min su'al fil islam to yanzu ga musulunci ya taho tilas ne shin muna nan kamar yadda mun ka sani hiya musamiratun wannan ya doge amta wa kafat ko wancan hukunci ya tsaya can faƙala ta'ala sai Allah ya ce hal hiya musamirratun am tawaqqafat wato ya wannan ya doge ko ko ya tsaya faƙala ta'ala Allah ya ce yas'alunaka an shahr haram suna tambayar ka ga watannin alfarma qitalin fihi suna tambayar ka yaki a ciki ai an hukumin qitali fi ana tambayar ka hukuncin yaki cikin watannin watan alfarma hal huwa jaizun ya halatta kullahum ce musu kitalun fi kabiru yaƙi ciki laifi ne babba azimun mai girma ne wuzuran ga laifi ah, saddu an sabila kuma hanawa ne ga hanyar Allah domin zai hana zuwa zuwa aikin haji domin lokacin aikin haji ne wa kufurin bi kuma kafirta ne da Allah wato abin nan ayi abin da Allah ya haramta saddu al majil haram kuma hana mutane ne daga zuwa masallacin makka wato masallaci mai alfarma lokacin haji amma fa wa ikhraju ahli fidda mutanen masallacin minhu daga masallacin kamar yadda quraisha sun kai da annabi sun kai da mu'minai daga nan akabar yahi girma inda Allah wajen ubangiji yahi girman zunubi ga wajen ubangiji min alkitali fi saboda haka ashe in musiba biyu sun ka hadu wannan ka haram wannan haram amma haram guda ta yi tsanani to sai ku digo da ta yi tsanani ku barta kun fahimta ko walhitinatu kafirci wa shirku minhum ko ah, wa shirku minkum wato kahirci gare ku aka bari ya girma mil katil daga kashi lakum gare ku fihi wato ku bari a kashe ku ko ku koma ga kafirci ya tsanani kenan ashe ƙara ku yaƙe su fala ta taharraju ayyuhal musulmi don saboda kada ku ga kunci ga rai ga yakin su lil talifi wato ganin yaki cikin sa illa lura ta samu ku yake su domin yin yakin shine tsare addinin ku dan ba ku yi haka nan ba sai a mashe ku zuwa kafirci kun fahimta ko wala yazaluna kafirai ba za su gushe ba yuqatilunakum suna yaqarku hatta ya rudu ku an dinku har su mayar da ku daga addinin ku in su dawo in su samu iko kullun kafiri bai sauki in dai ya sanya akwai hanyar da zai ya hana ka addinin ka ko ya mayar da kai zuwa ga da shi hmm. to zai yi ta fada in ya samu iko wa man yartadi minkum to Allah na yi muku gargadi duk wanda yi ridda daga gare ku an dinihi ya bar addinin sa to fa ya mutu wa huwa kafirun har ya mutu yana kafiri faula ka bi da amalin waɗannan ayyukan su na kwarai waɗanda sun kai ya ɓaci fi duniya wal akhira duniya da lahira fala ta da biya saboda ka ayyukan da yana alheri duk an an ya ba a kula da su wala sawaba alai babu lada saboda su wa taqayyid bil maut alaihi da an ka ce har ya mutu bisa ga kahirci yafidu annahu law raja ila al islam da mutun ya yi ridda sannan ya komo ga musulunci lam yabdul amalu aikin shi bai bace ba ko sabu wanda za a bashi lada wala yidu kun ba zai sake shi ba kal hajji masala amma wannan ga masaba shafi wato in mutum yayi ridda ya shiga cikin kafirci to sannan ba haka nan Allah ya shirye da shi yan musulunta to ayyukan da yayi kakamin shi ridda suna nan ثم قبل على الكلام على الجهاد سنة يتعقيبي كما قنا أكن جهادي فقال تقبل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم sun kai imani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wallazina hajaru da wannan sun kai hijira ay faraku awtanahum Wadanda ke sun rabu da garuruwan su litalabi wallahi dan neman yarda Allah wajahadu fi sabila kuma sun kai jihadi ga daukawa kalmar ubangiji li ila idini don dauka addinin sa warataba baina talasa wato ya tsara tsakanin uku dinnan wato imani sannan hijira sannan jihadi wato hadhi salasil asnafi ala hazbil waqi kamar yadda suke faruwa kenan eh, idil imanu eh, awwalu eh, awwal ko hmm. wato domin musulunci shine na farko awwal wato la yasarifu ko summa hijira sannan hijira summa jihad wa abrad al imana bi mawsulin yace walladina walladina hadu ko innal ladina amanu mun fahimta ko wato abin da ya kadaitar da shi abratal iman bi mausulin wahadahu li'annahu asalul hijrati wal jihad don haka wato kenan yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu wadanda an ka hada su ga abu guda ga mawsuli guda wa huma far'an minhu da hijira da jihadi reshe ne daga imani jama'a kuma fi mawsulin wahidin don haka ya tara su ga mawsuli guda yace ladina hajaru wa jahadu kun gane ko ulaika ashabul awsafi talasa masu waɗannan suwafi uku imani da hijira da jihadi yarjuna rahmatullah suna fatar samun rahama ubangiji suna fatar samun lada ubangiji wallahu ghafurur lil mu'minin Allah mai gafara ne ga mu'minne ko mai jin kai ne gare su kun gane ko to ci gaba يسألونك عن الخمر والمائر في ماء قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون والآخرة abin da musulunci na gaskiya yugayyir al'adati yana canzawa al'adu alkabiha ta wanda ba su da kyau wai baddilu ha bi hamida ya ɗebe su ya kawo na kwarai ay yumitu ha shay'an fa shay'an zai kashe su kadan kadan wala yufaji'u ha mufaja'atan tunafirun nas wato lokacin da Allah zai ɗebe al'adu ba gaba ɗaya zai ba su ce a ɗebe su gaba ɗaya ba har mutane su su ji tsoro fi awwal wahalatun farkon lokaci wal wani mai maisir wato caca wato giya da caca min al'ada adatil suna cikin al'adu waɗanda yake da dadu ma waɗanda yake ba su da kyawa bin zari kuma ta juna ile amma kada ku ciyar da abin da kuke bukata zuwa gare shi wato dayu an fusakum ku zartar da rayukanku wa fi bai rabi rabbi taqdiru huwa kun ko huwa kenan kazalika ai kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda anka bayyana muku abinda anka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun ko ce kuna tunani kun fahimta ko ta duniya wal akhirah ku yi tunani ga al'amarin duniya kuma ku yi tunani ga al'amarin lahira eh, fata ku zo bil aslahi lakum fihi ma ku rike abinda yake amfani gare ku abinda yake fa'ida gare ku cikin su to ci gaba وإن تحاربوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنذهم إن الله عزيز حكيم to wa yas'aluna kuma suna tambayar ka anil yatama wato hukuncin marayu ma yulquna hu min al abinda suke haduwa da shi na kunci fi sha'anihim domin an ce cin dukiyar marayu haramun ne to ga su da dukiya za a yi fa in akaluhum ya samu wato in sun ci tare da su sun ka ba dukiyar marayu suka hada tasu yana wa su ci fiye da ta tasu wa in azalu malahu in sun ka fidda dukiyar su min amwalin daga dukiyoyin su wa sadaqu lahum ta'am sun kai musu abinci daban wa hadahu an faharajun kuma wato kuma akwai kunci ciki a ce abin nan kun kila zai na kuma wato a hada da su yana yi wa a ci rabon kuma a ware su daban yana akwai wahala to suna tambayar ka ga wannan hukunci kul islahu lahum khairun kace kyautata musu wato ga dukiyoyinsu bitan me ta hada yi musu abin nan don ta karu ai musu wata wuce wa mudakhalatikum ko kuma ku hada da su khairun ya yi min tarki dalika ga barin wannan ai musu wata wuce da dukiyarsu sannan kuma a hada da ta aku da ci a ci gaba dai wannan ya fi amfani wato kenan abin da ya shiga naku ko ya shigo nasu wannan Allah ya gafarta wa in tukhaliduhum in kun ka hada da su ai tukhalidu nafaqatuhum bi nafqatikum bi nafqatihim in kun ka hada wato ciyarwa cin abincin ku da nasu wa ikhwanukum yan uwanku ne ai hum ikhwanukum yan uwanku ne fi dini ga addini wa min sha'anil akhi an yukhalid akahu akwai daga sha'anin dan uwa ya hada da dan uwansa ai falakum zalikun samu ku yi haka nan kenan wallahu alal musida Allah ya san mai niyyar banna ya hada don ya ci ya yaudara min al musli ya ya san kuma wanda yake mai kyautatawa biha fa yujazi kullu minhum zai saka maka wani wanda ya hada da niyyar ya yaudara Allah ya sani zai saka masa wanda ya hada da niyyar alheri Allah ya sani zai saka masa da alheri walau sha Allah la an takun da Allah ya so wahal da ku da ya wahal da ku ladayyak alaikum da ya kunta muku bi tahrimil mukhalif yake ba a hadawa kun ga wannan akwai wahala inna Allah azizun ubangiji mabuwai ne galibun ala amri ko kuma hikima ne fi sunni ga aikin sa ya hukuma bi ma ta katalihi hikima to Allah na yin hukunci ga abin da yake hikima ta hukunta yin haka nan yan yafi amfani wa tattasiu lahu taqatul bashar kuma ikon mutun yana yiwa yana daukar wannan wa bi Allah yanalu muharajin wa tadiqun kuma Allah na yin hukunci ga abinda wato kunci da tsanantawa bai samu mutane wa huwa dalilun alama tufiduhu kalmatu law sha'a minkum eh, eh, wato wannan shine abinda wato kalmar law sha'a la'anatakum min intifa'i hawa wato kenan da Allah ya so hal da ku da wanda ku ashe bai so haka nan ba to ci gaba ولأمتهم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ونرى عذابهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون to akwai daga cikin abubuwa na haduwar mutane adda wuriya waɗanda yake na lalura wato lil hajatil fardiyya ga bukata kowane mutum shi kadai wato daga ciki azwaju aure wata ku da auratayya wa ma ya ta'allaqu bihi ma da bin da rayuwa gare su na hukuncin haila da hukuncin jinin biki da hukuncin shika da mutuwar ɗayan ma'abinan ma'aura ko mata ta mutu ko miji ya mutu فلا بد في بناء مجتمع جديد من بيان كل هذه الامور ان دي انا son a gina wani abin nan taro mutane sabo to sai an yi bayanin waɗannan dan tilas ne sai an san aure an san kunce kunce ala hasbi ma shara'a kullu fa ma shara'a Allah kamar yadda Allah ya ya sifanta su ya ya shar'anta su fa qala ta'ala Allah ya ce yanzu kenan magana aure za a yi wala wala tankihul mushrikati kada ku auri wa asalin na kaha ya yi jima'i to kenan ba jima'in da yanka hana ba ko daura auren an hana don haka wato shi ya shi wata wala ta tazawwaju ayyuhal muslimuna al mushrikat kar ku auri kafirai ai al kafirati min gairi al kitab wadanda yake ba kitabawa ba yahudu ba nasara ba yabbori da sauran arana duk wato ba ya auren su mun fahimta ko idan arniya mutum yana arne matar shi arniya ba kiristoci ba tun kam ya musulunta aure ya walwale haka nan ita in ta musulunta aure ya walwale kun gane ko amma kirista in ya musulunta mata shi kirista auren sa bai walwale ba in ta kina ya zama da ita haka nan domin ya halatta musulmi ya aure kirista dan masu bori ne dukan ku aure abin nan kafirai masu shirki hatta yumin sai sun yi imani wala amatu mu'minatun khairu min mushrikatin mace mu'mina baiwa mu'mina tafi auren ta yafi diyawar da abin da mai shirki fihi raddun ala bi man tazawwaja amatan wannan ya yi raddi ga wanda ya auri baiwa wa targibi fi nikahi eh, mushrikatin qurra kamar a ce ka auri diya mana kafira yafi auren baiwa hmm. a a ka auri baiwa musulma da ka auri diya wanda yake kafira walau ajabarkum ko da su matan wato ko da ita abin nan kafira ta ba ku shawa li mali don kyanta wa maliha da dukiyarta wa hadha makhsusun bi ghairi kitabiyat wannan an kebance shi banda kitabawa ana iya auren su bi ayatul musanati min alladhina utul kitaba wadanda wadanda an ka halatta abin nan ya'ya daga cikin mutanen littafi yahuda nasara ana iya auren su su kuma bayan su ba aure wala tankihul mushrikati wala tunkihul mushrikina ku waliyai kada ku aurar da ƴaƴanku wato ga abin nan masu shirki ay al kufar al mu'minat kada ku aurar da kafirai mu'minai ah, hatta hatta yuminu sai sun imani wala abdu mu'minun khairu min mushrikin auren bawa mu'mini ya fi daga abin nan da wanda mai shirki walau ajabakum ko da shi dan nan ya ba ku shawa don dukiyar shi wa jamali ko don eh, kyawansa ula'ika su mutanen shirki waɗannan yad'una ilin nar suna kiran mutane zuwa ga wuta ay bi du'aihim ila al-amali al-mujib domin suna kiran mutane zuwa ga aiki mai wajabta musu shiga wuta fala na manakatum saboda ka auren su auratayya da su baya halatta bai kamanta wallahu ya da'u. Allah na kira ala lisani rusuli Allah na kira bisa ga harshen manzanninsa yana kiran mutane ila jannati zuwa ga aljanna wal maghfirah ta gafara ay al amal al mujib lahuma yana kira zuwa ga aiki mai wajabtar da samun aljanna da gafara bi irnihi da yarda shi ai bi iradati wata jibu ijabatu wajibi ne a karba mu Allah bi tazwij awliyai saboda haka in za ka aurar ka aurar ga masoyan Allah in za ka aura ka aura daga masoyan Allah wa yubayyinu ayati lin kuma Allah na bayyanar da ayoyinsa ga mutane la'allahum yatazakkarun ko cewa za su wa'azu فاعتزلوا النساء بالمعيب ولا تقربوهن حتى يقول فإذا تطهرون فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين wa yas'alunaka anil mahid kuma suna tambayar ka hukuncin haila wato kenan wurin haila wato ko ita hailar kanta ana yi ake mata mahili shi zan abin nan jinin hailar awa makani ko ko wurin haila wato kenan lokacin da yake fita ya halatta ai jima'i nan ma za yi fa'al bin nisa'i fi mi ake a mai za a aikata da mata lokacin haila ko ko a wurin haila wani huwa azan kace shi haila wato kazanta ne kazir awa mahallu ko ko wurin sa kazanta ne cuta ne yuzi man ya karbu yana cutar da wanda ke kusantar mace cikin haila Mhm. yana cutar da shi ba a tazilin nisa ku nisanci mata ku nisanci takin su fil mahili cikin haila ai wakata lokacin haila aw makanin ko ko wurin wato kana iya gama jiki da ita amma haram ne ka take ta wurin haila wala ta na kada ku kusance su bil jima'i da yin jima'i hatta ya na sai sun yi tsarki bi sukuni da ya dakurna wa bi tajdidi ya dakurna kenan wal ha wa fi kun eh, wal ha wal wa fihi idgamu ta'if al asli wato yadda kurna kenan fil ta'i ai yaga ta sunna sai sun yi wanka ba da yanke ta'i bayan yanke shi in an ce yadda kurna kenan sai sun yi tsarki sai sun yi wanka ya tadaharna ya tadaharna ne fa idza tadaharna wato har in sun kai tsarki sun kai wanka fatu hunna ku zo musu min haisu amarakumullah inda Allah ya umarce ku bi tajannubihi da nisan ta shi hayl lokacin haila wa huwa al shine daga gaba ba a jima'i daga baya sai dai daga gaba wala duhu ila gairi, kada ku riga gaba zuwa ga dubura inna la yuhibbu Allah na so koko yana girmamawa yana sa kan kama atawabi na masu tuwa bin dhunubi daga zunubai wa yuhibbul mutatakin kuma yana son masu aiki da tsarki min al aqdar wa masu tsarkake kansu daga kazanta min al itiyani fi ghairi al mata ba suna zuwa inda bai kamata a zo ba aw mujamatul haid ko ko suna nisantar jima'i da masu haila awal mutatahhirina bil ma'i kuma masu tsarki da ruwa min al janabati daga janaba wal ahdath da hadussa wa kurrida wa karrara qawluhu yuhibbu dilalata ala ikhtilafi al muqtala wato don a nuna kenan hukunce hukunce suka sabawa lil mahabbati wata hatalifin mahabbatkum wata saba ken tukan abin nan wato lokacin da suke haila haram ne a take su kuma ko sun kare haila ba a iya taken su sai sun yi wanka an ga kawai ko sai taki kawai kuma an ce kuma ai kusa da su ya zaka kusa kana iya mubashara gama jiki ba ya hana ka kwanta garo guda da ita ka gane ko ta sa abin nan gautanta نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن جئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين to nisa'ukum harsul lakum matanku wato gonakinku ne ai mahallu zariku wurin shuka ku ne wato inda kuke shukawar ƴaƴa fatu hartakum ku zo ma gonakinku ai mahallu wato wurin shuka din wa huwa al shine daga gaba an na shi tun duk yadda kun kaso wato in mutum zai jima'i da matarsa duk yadda ya so min kiyamin ko da tsaye wa qudin ko da zaune wal ijain ko daga kwance wa iqbalin ko ya fuskance ta wa idbalin ko ko daga baya gare ta wa huwa raddun lima yuqalu fil jahiliya wannan ya hana abinda ake faɗa cikin jahiliya awli qawli yahud ko ko abinda yahuda ke cewa ma atahu min a wanda yazo mu matar shi daga baya min jihati dubu da daga wajen bayanta ja alwaladu ahwal da zai zo yana dubin gora da karkatacci idanu Da wata Allah ya ce a'a duk yadda kake so ka samu kai wata kula ku ji tsoron ubangiji fi amrihi wa nahi ga abin da yayi wa qaddimu li anfusikum amma kuma in za ku yi jima'i ku gabatar da wani aiki na kware ga don kawunan ku ka tasmiyati kamar mutum yace bismillah indal jima'i wato domin an ce wanda yace bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibash shaytana amma razaqtana Allah wanda suna Allah Allah ka nisantar da shaidan daga gare mu kuma ka nisantar da mu daga shaidan daga abin da ka azurta mu to in an kaddara masa ya samu da a wannan lokaci Allah zai tsare tsannan daga shaidan eh, eh, alamu annakum munaqusan wa ku masu haduwa da ubangiji ne bil ga tashin kiyama ko jazikum bi a'malikum ya sakum kamku da ayyukanku kun gani kenan wato musulunci bai bar komai ba hatta yadda mutum ka isa ga iyalinsa ba bari ba hmm. wa bashiril mu'minin kuma kai bushara ga mu'minai allazina taqaw dan sun ji tsoron Allah bil jannati da aljanna ku ba ma jima'i in ka yadda Allah ya ce an ce ai ma bushara da aljanna wa idza kana al'amru bi بتقواه fi كان الله يامر in ya zan allah na cewa yana umarni ka bi abin da ديتي ga lokacin da za ka zo mashawarka wa fil kaifiyati lati amarahu bi kuma ga yadda za ka yi kun fahimta ko wa wa'ada bil jannati kuma yayi wa'adi ga shiga aljanna liman taqa ga wanda bi abin da yace fihi wato ga wannan aiki wa amana bi kuma yayi imani da shi in ya zan wannan ma sai an ce kai yadda Allah yace to fa kayfa liman yati gaira zalika to in ya zan sauran ibadodi fa wanda yake Allah kake cewa za ka amma kuma kai yadda kake so min umuri al-ibadat na yuka al-ibadodi al-khalis wanda ke waɗannan tsintsa na Allah ne wannan da yake na shawar ka ne an ce sai ka yarda Allah yake to balle wanda yake dama an ce Allah ɗaya kamar sallah ko sauran ibadodi eh, kana iya yadda ka ga dama to ta ci gaba wala taj'alu Allah urbatan li aymanikum an tabarru wa tattabu wa tuflihu bainan nas والله سميع عليم to min jumlatul mu'amalat al-ijtima'iyya akwai daga jumla abubuwa waɗanda yake na haduwar jama'a allati ta musul abrad wadanda yake suna shahun mutane al yaminu bihi wato rantsuwa da Allah balle ma tsakanin lokacin amal wani tsakanin abin nan wala yan bagi lil muslimi an yahlifu billah baya halata ga musulmi yayi rantsuwa da Allah illa fi shay'in muhimmin sai ga babban al'amari mimma la budda fi ga abin da yake tilla sai yayi rantsuwa min sai yayi rantsuwa gare shi kun hanta kun mai da komai Allah wallahi komai duk mutum yake wallahi wannan akwai rashin girman ubangiji ciki wala ji lahu urdatan kada ku sanya Allah rantsuwa da shi urdatan wato sababi abinda urda kamar abin in ana harbi eh, abinda ake an kasa eh abinda an kasa don a harbe shi target target me eh, sunan shi da Hausa eh, garar kambu shine kada ku sa Allah wato kambu rantsuwa da Allah ya zan kambu la imanukum garan tsoyinku ai nasaban laha wato ku kafa abin rantsuwa da Allah bi an tukusirul halfa bihi ku yawaitar da rantsuwa da Allah walau ala amrin sadiqin wa khairin ko da al'amari ne na gaskiya kuma ko da na alkhairi ne kada ku komi sai ku rantsi wa ka an ya halifa al-mar'u ala kulli khairin ko wani alheri zai sai ya ce wallahi zan yi arada fi da wanda ya niyya aikin sa an ya fa'ala huwa ta wanda zai yace wallahi sai yayi fa hadha makruh wannan an karhanta shi lima fihi min ibdal ismihi ta'ala domin wato bai girma sunan Allah da yana faɗi kenan yadda ya ga dama mutum yana yin wannan ko da sunan uban shi to fi kulli shay'in ya halifu alai komi ya rantsa da Allah qalil aw kathir wato abu kadan ne ko ko abu mai yawa ne azimu aw hakir babban abu ne ko ko kantacce. awul maqsud ko ko abinda ake nufi annahyu anil halifi wato hani da rantsuwar sunan Allah walau maratan da ko sau guda ne lima fihi eh, lima fihi birrun wa ma'ruf wato ga abinda yake akwai aikin alheri kace bazan yi shi ba wallahi don ka yanke an tabaru wato kada ku yi rantsuwa don ka ku yi alheri wa tattaku ko eh, wato abin nan wato kurihul yamina ala zalika wato wata kurahul yaminu an karanta yin rantsuwa ala zalika bisa ga haka nan lima fihi min ibtizal ismihi don kenan ba girma sunan ubangiji ba ya ta'ala aw harfi an tabarru ko ko kai rantsuwa ba za kai alheri ba wata taku ba za kai abinda Allah ya ce ba wa yusannu fihi alhim in ya ce wallahi ba zai wani alheri ba to an so yayi in ya so ya kafara wa yukaffiru bi khilafiha ala ilil albirr wato kenan in ya zan aikin alheri ne kace wallahi ba zan yi abu kaza ba wanda yake alheri ne to sai ka yi in ya so kai kafara wa nahwihi fa hiya da'atun wato aikin da'a kenan ko ka ce ba za ka yi ba kai rantsuwa to ka yi in ya so kai kafara yafi wala ya hanasu amma in yace wallahi zai yi to wannan shi yi bal ya fa'al mahluf alai shi abinda an yi rantsuwa ma al karahati ko da yake wato abin nan da yace wallahi zan yi yayi karhanci fil halifi ga rantsuwa lima ta kaddama ne ta ismihi ta'ala domin kenan kamar ba ka iya komai sai ka yi rantsuwa ka baka girma sunan Allah ba wa tuslihu bainan nas to kada ku yi rantsuwa cewa ba za ku yi sulhi tsakanin mutane ba ai la tamtani min fi'li ma zikira kada ku ki aikata abin da ka ambata min albir na aikin ta'a wa nahwi da makamancin sa idza halabtum alai in ku kai rantsuwa akan sa bal ituhu ku zo ku gyara ku yi aikin alheri wa kafiru ku yi kafara aw la tahlifu alaykum ku kar ku yi rantsuwa akan aikin alheri da kun kace za ku yi bal if'alu ku aikata shi bi gairi ta'arrudin li halihim ba da kun abin nan gita ga yin rantsuwa ba billahi da Allah wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai ji ne ga maganganun ku alimu ko masani ne ga halayen ku to ci gaba akwai sauran magana da su ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم to la yu'akhidhukum Allah bil lagawi aw Allah bai kama ku da rantsuwar abin nan rantsuwar lagawi ya sassan rantsuwa alkayin fi amanikum wanda yake ya samu cikin rantsuwar ku Wai an ya halifa ala shay'in ya arifu husulahu haqiqatan mutun yace wallahi abu kaza ya auku ya san haka nan ya auku ko ku auzan nan ko ku bisa ga zato ko ya zakaru fi lafu sai bayyana ashe ba shi bane abin da yake tsammani wa yuqalu inda shafi wato kenan nan babu kafara gare shi domin yayi rantsuwa akan aqidar shi wa yuqalu inda shafi wato amma wannan shine masabin malik amma shafi'iyya huwa ma yasbiqu ilayhi lisan shine abinda harshe ke rinjayen mutum min gairi kasin ba da niyya ba na la wallahi kamar a ce kai kaza ce la wallahi ban yi ba wato wannan kun ga ba ya da niyya ba wato ita ce lagawul yamin wurin shafi wala isma fihi babu zunubi gare shi wala kafara kun babu kafara kun gane ko la isma hmm, ba ba wawi bane alif ne wala isma fihi babu zunubi gare shi wala kafara kun ba yin kafara ga lagawul yamin walakin yu'akhidhukum amma Allah na kama ku bima kasabat bima kasabat qulubukum kasabat ne aya da ta wato Allah na yi muku kama ku da abinda zukatan ku sun ka aikata wato kenan sun da niyya min al min al aymani wato na rantsuwa idza halaftun in kun kai rantsuwa in ma yaminu birrin ko dai yace zan rantsuwar wato mutum zai yi ka kaulika in fa'altu wato wallahi in yi kaza abu kaza zan yi wato kenan abin nan tilas kenan au hintin la fa'altu ba zan aikata ba wallahi ba zan yi ba ita ke ce mai yaminul da fa hiya mal kafaratu bil hins to nan in mutum yake wallahi sai na shiga gidan nan in bai shiga ba to akwai kafara ko kuma wallahi ba zan shiga ba sannan an kasa ya shiga to shi kuma sai ya kafara wa amal gamus amma rantsuwa ta gamus ya san abin nan ƙarya ne kamar irin wanda ake yi cikin wurin shari'a mutum ya san ƙarya shike shi rantsuwa bi an ya halifa ala shay'in ya rifu khilafu ya ya rantsuwa ya san abin ba haka yake ba fa fihi al-ithm nan akwai zunubi gare shi wala kafara babu kafara ya hita kafara neman gafara dai zai wa yudda lahu minhu ana neman shi tuba wal istighfar da neman gafara wallahu ghafurun Allah ko mai gafara ne lima kana min lagaw ga abin da ya aukuna lagaw yami halimun ko mai hankuri ne bi takhiril uqubati ga jinkirin ayyan azaba a musaika ga wanda ya cincinta ya cincince ta har yau dai akwai saura to ci gaba تربص فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم to wa min akwai daga nau'in rantsuwa al'ila'u wata irin rantsuwa ce kawai mutum ya ce wallahi ba zai taki matar shi ba don ya wahal da ita to eh, in ya zan lokacin da ya ce wallahi ba zai take ta ba in yana nufin fiye da wata hudu to alkali zai raba su minan wato minan sa hukumu abinda hukuncin sa lil ladina yuluna min nisa'in ga wadanda suke rantsuwa ga matan su ce wallahi ba za su yi jima'i da su ba suna da tarabbasu arba'ata shurin jinkirin wata hudu wato in ta kai ƙara wurin alkali sai alkali ya take daga eh, eh, eh, abin wata hudu daga ranar rantsuwa ko kuma daga ranar tsawakawa fa in fa'un sun ka komo raja'u fiha cikin watan hudu din aw ba da ha alil yamin ko ko abin nan bayan cikan wata hudu daga rantsuwar ilal wadai zuwa ga taki wato daga ranar rantsuwar ba ranar ta kai kara zuwa ga alkali ba kun fahimta ko fa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne lamun gare su ma atau abin da sun kazo da shi min daril mar'ati na cutar da mace nan bila da rantsuwa rantsuwar da yayi in ya tuba ya bari ya komo shikenan allah ya gafarta wato ko mai rahimun bihim majin kai ne gare su to in yake ko mu wafa wa in azamu talaq wa in azamu talaq fa inna allaha alim wa in azamu talaq in sun kai niyyar saki ai alaihi wa sun kai niyya akan saki bi Allah ya fi ba su komo ba falam yuqi'uha wato walam yuqi'u ba su aukar da sakin ba hal eh? wasu aukar da sakin kenan wato in ya zan baya niyya komowa ya sake ta har in ya ki saki wato abin an ka kai wurin alkali ya ga ta an yi wata hudu sai ya ce to ke ki sake shi in ya in ta saki ya hukunce na tabbatar don a ɗauki kilafa ko ko alkali ce na raba ku fa inna Allah samin waji Allah mai ji ne da kaulihin ga magana su alimun masani ne bi azmihin ga niyyarsu al ma'ana laysa lahum ba'da tarabbus ma ba'da tarabbus ma zikira illa al fai'a aw talaq wato bayan jinkirin nan na wata hudu to babu wani jinkiri da za a sake musu ko dai ya mayar da ita ko ko an wannan lokaci a sake ta shikenan eh daga nan sai ta fara idda والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إفضاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عليم حكيم mun yo cewa in an saki mace wadda yake ba yi dukuli da ita ba ba yanka mata sadaki ba an yi bai ko ɗaya an ka saki ko kuma an ɗaura aure an ambaci sadaki an ka saki tun ba ta tare ba to nan ga magana wadda yake an riga an an yi dukuli da ita ko an haifi ‘ya'ya yanzu kuma miji ya sake ta ta yi zama ta ƙare idda za ta yi ban kwana da shi zai ƙyale ta tafi ta nan ga shi nan wal mutallaka tu walil mata mata'un bil ma'ruf to walil matallaqati mata'un bil ma'ruf waɗanda an ka saki mata waɗanda an ka saki wanda su an kai duhuli da su suna da su ma wata kyauta wadda yake abin gargadon halin miji gargadon halin mata bi qadari halin zawjaini wa ma yaliqu bihima wato in albashin ka abin nan jikka guda ne alƙali sai yanka ikon ikonka mai kuma fan biyar gargadon nashi wala bid'a abinda tsarin wannan annal wajiba fiha mattafaq alaihi zawjani mattafaq alaihi zawjani shi mijin da matar su za su yi tsada ga abinda zaka bani kamin in bar gidanka wala hadda li qadariha babu iyaka ga gurgurdon abinda za a bayar in ta yarda ya yarda shikenan kun fahimta ko eh, saboda ka in mutun ya saki matar shi ta yi idda ta kare za ta fita to sai ta ce komai zaka bani na guzuri Eh, a tambaye shi ya faɗa in ta yarda da in ba ta yarda ba ta ce a ƙara kun gane ko lakin yusannu Allah tanqusa an 30 dirhama an sunnanta kada kyautar da zaka bata ta kasa dirhami dirhami 30 kun fahimta ko kun ga kenan abinda za ta ci kullun wajen wata guda kamin ta samu wani miji saki ka zauna da ita ta ƙare idda nan ba ta tamattu'i wajibi ne ba ba ne bane ba kamar waccan bane kun gane mm, waccan da yake ba hada komi ba wannan haƙƙi ne zakara hukuna ya ambace shi cewa haƙƙan alal muttaqin li yadulla ala wujubihi fil muwassa'ati li wasfi al ma'mur biha bit taqwa domin wanda anka umarna an umarta an ce shi bayar an ce in yana tsoron Allah yana son yayi abinda Allah ya ce to wajibi ne akan sa ibada ibada Wama ta taqaddama al ni fi haki ghairi mususa ba wadda an ka shafa ba ita mustahabbi ne wato bai ko daya an kai ko an ɗaura aure tun ba su tare ba ya saki nan mustahabbi ne wadda ke ba ambace sadaki ba wadda an ka ambace sadaki ta rabin sadaki da ya gare ta kun gane ko eh wato shi gare ga abin nan wadda ba shafa ba mustahabbi ne kauni fa'ilihi musina domin mai kyautatawa an kace kun gane ko wallahu alam hmm? tumma kama taqiban shamilan ci gaba kadhalika to bayan ya ambaci aure da abin da ya shafi aure gaba ɗaya to ya taho da taqidi lima taqaddama min al-ahkam wa qala kadhalika kamar yadda Allah ya bayyana muku abin da ya gabata haka nan kuma ya bayyana lakum ayati ke bayyana muku ayoyinsa annakum taqilun ko za ku yi hankali ay ta tadabbarun ku yi amfani da hankalin ku ga kula bil hikmatil kaminati ra'a ga hukuma wadda an taboyi cikin waɗannan hukunce hukunce wa fi rahmatil mumtasila fi sanaya kuma da rahama wadda ta shiga wata wadda ake bi ciki wadda ta shiga ta ta sibantu cikin tsakin waɗannan hukunce hukunce wa fi ni'mati allati tajalla silmi kuma da ni'ima wadda yake tana bayyana ga zama lafiya wa yafidu minha ala alhayati bayan kana ya tazubu akan rayuwar mutane duka ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا أعياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون to kuna inta kalamu ala hayatil fardiyya wato tun daga bayan kare kira zuwa ga addini an kai kuma abin nan addinai sannan bayan kana an kai magana ta amarmarai ko to nan wato abin nan zakuwa nan rayuwa ta fardi wato mutum shi dai ko da shi daga iyali ta kare wal a'iliyar ta abin nan ta zama da iyali wafi ma ya ce a kamul mu'amala ga abinda ta tafi kuma hukunce-hukunce na mu'amala tsakanin mutane kansu wannan zamul jima'i sannan da tsari wanda yake zai hada jama'a da yawa to wahiya la ta hukuma illa bittibai awamirillahi wato ita abin nan jama'an musulunci la ta hukuma wato ba iya hukunta su sai da abin nan sai da bin umarnin Allah wala yanfa'u fiha hadarul maut tsoron mutuwa ba ya amfani wato tilas ne sai an yi kamar yadda Allah ya ce wala tujlau bil amani kuma irin rayuwa ta ta jama'a gaba ɗai ba a iya jawo su da tatsuniyoyi wato da tatsuniya ba ka yi haɗa mutane har su yi ƙarfi wa inna ma tuhazu bil jiddi wa sidqil azmi wato ana iya samun haduwar jama'a wato da um, abin nan tuhazu bil jiddi da gaskiya wa sidqil ah, azmi da kan karfin niyya wal istislam li amrillah da bi ga abin nan umarci um, um, abin nan ah, hukunce hukuncin ubangiji fa bada bi qissatin tufidu anna al hadar min al maut la yutilu al hayat ya fara da qissa wadda yake tana dunawar cewa tsoron mutuwa bai sa kai tsawon rai eh, kai dai ka bi abin da Allah yake don ka rayar da jama'a jama'a abin nan hayatu mujtama eh, yace ثم بعد ثم بدا من هنا الى اخر السوره في عمل ترتيب الاقتصاد daga nan kuma wato har zuwa ƙarshen sura wato tartibi ne na yadda ake tattalin jama'a tattalin arziki min bina ilmudin na ginin na gina abin nan garuruwa wa siyasati hada da ake tsayan abin nan shugabancin garuruwa wa tijarati hada fitauci fa qala yace alam tara in ila alladhina kharaju min diyarihim to ilmin ka bai kai ba ko ko baka gani ba wato tambaya ta mamaki sa mutun yayi mamaki wa tashwiqin ila istima'i ma ba'dahu kuma kamar an sama bege kaji in an ce baka gani ba wato kana son kaji menene eh, ai alam yantahi ka sanin ka bai kai ga ila alladhina haraju min diyarin ga waɗanda sun ka fito daga gidajen su wahum uluhum suna da dubai ai arba'atun wato dubu hudu ko dubu takwas ko dubu goma ko dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu saba'in hadalan mace don tsoron mutuwa wa hun qaumun min bani isra'ila wasu mutane daga cikin bani isra'ila wa qata'una biladin al-lobata ako garin ga garun garuruwan su faru sun ka gudu fa qala lahum wa qala wa qala lahum Allah mutu sai Allah ce musu ku mutu gaba ɗaya wato allobata same sai suka wace daga gari da suna zaune wuri guda sai wasu sun ka mutu sun ka ce a sha mu wace sun ka wace wato sai Allah ce to ku mutu fa matu sun ka mutu sun ahyahum sannan Allah ya rayar da su ba da tamani ta iyan bayan kwana takwas ko kuma fiye da haka bi du'a nabiyin da addu'ar annabin su wanda ke cewa hiskil bi kasaril muhammala hiskil wal qafi wa sukun zai fa ashu dahara sun ka sun ka rayu zamani ila hiskil wa huwa dhil eh, huwa dhil kibli shi an annabin nan nasu wanda ke cewa hisqil wasan ce shine ake cewa dhil kifli salisu khulafa'i bani isra'ila shine kenan khalifa na uku na bani isra'ila bainahu wa baina musa kalib wa yusha tsakani ne da musa akwai khalifa biyu wato kalib sannan yusha sannan shi zulkifli wa yuqalu anna qaumahu ashu dara ana cewa wato mutanen sun waye sun rayu zamani alaihim asarul maut akwai alama mutuwa gare su la yalbasuna thawban illa ada a'a illa ada kalkafin kure mm, illa ada kalkafin wato ba su sawa ha ce ya koma kamar likafani wastamarat fi asbadin bayan haka nan kuma wannan ya ci gaba ga 'ya'yansu to wannan abin da an makasudi dai inda duk kun ka zauna ku zauna nan wuri guda gudu daga wuri guda a wace bai sa uh, rayuwa amma in kun zauna wuri guda to nan ne za ku iya taimakon junanku wato kenan ginin gari kun gane ko ginin gari inna la la zufani ala nasi Allah mai falla ne ga mutane wato abin nan kafirai walakin aksarun nasi amma mahi yawan mutane la ya alamu ne wato ba sani ba wai la shukuru ba su godewa wal qadr min zikri ah, khabar haula abinda ake nufi ga ambatan waɗannan na mu'minina alal qitali walidha atafa alaihi wato ayi karfafa musulmi ga yin yaki wato su haɗuri guda su yi gari don su tsare kansu kun fahimta ko wa qatilu وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم to bayan zama wuri guda tilas kuma sai kun tsare kanku da yaƙi wa qatilu fi sabilillah ku yi yaƙi don tsare don kawo kalmar ubangiji li ila idini don ɗauka addininsa domin addini kuma shi ke tsare ku ba za ku yi faɗa ku ba wa alamun an Allah sanin ku san kuma Allah mai ji ne ga maganganun ku ko ne ga halayen ku saboda haka yana saka muku ah, ko kun haɗu bayan an hana ku fita kuma tilas ne ku zauna wuri guda yadda ba za ku yi faɗa ba tilas kuma in ya zan wannan bai yiwa sai da bin sai da bin abin da Allah ya ce man zal ladhi qurdaha kuma ku tsare kanku kenan daga masu yaki daga waje man zal ladhi man ladhi والله يقبض ويبسط to kuma a yi yaƙi don a tsare mutane daga masu yaƙin su daga waje bai yiwa sai da sai da samu kun fahimta ko man zalladi qurra qallan Hassan wane ne zai ba Allah rance wato rance mai kyau bi in faqi mali fi sabilillah wato ga ci da dukiyarsa don dauka kalmar ubangiji qardan hasanan rance wanda yake mai kyawu bi an yunfiqahu lillahi hulillahi ciyar don Allah azza wa jalla an tibi kalbin kuma da dadin zuciya fa yudaifuhu wato Allah shirifin din ya masa shi lahu wato ga shirifin din ya shi gare shi adafan kasira din ya masu yawa min asharin ila aktsara min eh, min sab'i mu'a wato tun daga ariban ya mutu har sau goma daga min asharat da goma eh, min asharin ila aktsara Eh, wato da goma zuwa fiye da abin nan don al'af ne mu'annas ne eh, wato eh, ila guda ila tara min sab'i mi'a wato har zuwa ga fiye da bakwai, kama sai a ci kamar yadda zai zo wallahu ya kabilu wa yabsudu Allah kuma kada gudun talauci ya ce ya hana ka ciyarwa fi sabilillahi domin wato Allah shi ke baya hanawa ga wanda ya so in ya jarrabe ka da talauci ba mai iya baka rike dukiya ba ta saka zan attajiri wayar su kuma shi ke mishin hidawa ga wanda ya ga dama yusuf liman ya sha'u imtihanan don jarraba in an baka gani kuma zaka tiyar don Allah in baka tiyar ba kuma yana iya amshewa wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ake mayar da kofin akhirati bil ba'th tashin kiyama fa yajazikum bi amalikum a dukiyar da anka ba ka yi aiki da ita don Allah ko ko baka yi ba wanda anka ba ka zan khalifa na raba ta ka raba da kyau ko ko baka raba ba kun fahimta kun to fa fi ma ya ci gaba ألم تر إلى الملأ من bani isra'ila min بعد موسى قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيتموه كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين to an ce tilas ne mutane sai sun zauna wuri guda don su yi gari ko bayan haka kuma sai sun tsare kansu daga masu yakin su daga waje shine ayi jihadi to waɗannan yana wa babu shugabanci bai wa sai da shugabanci to ga kissa na mai nuna mana yadda ake samun shugabanci fatima ya ti kissatun isra'iliya wato akwai kissa wadda yake ta gudana ga bani isra'ila tadullu ala wujubi tauhidi kalmatil umma wadda yake tana nunawa ga wajabcin haɗa kalmar musulmi a al'umma bi taqdimi ra'isin sultani shine a nada sarki wanda yake yana da iko Eh, shine mai cikakken iko shine sultani <laughs> wala ta kafi ruhiyya ba yiwa ce wato shugaba ɗaya ne liman ɗaya ne zalla babu wani abu illa ma siyasa sai akwai hadan siyasa ya haɗa watan fidiya kuma yana izzartarwa wala budda min ma ma'an kuma tilas ne sai an sai sun hadu ga mutum guda in an yi su daban-daban kuma abin ba zai yi ba kun fahimta ko in ka bina da siyasa sai nan masu addini su ware in ka bina da addini masu siyasa sai su ware kila sai an haɗa su ga mutum guda sannan zama zai yi wa kuma fi shasin wahidin aqwa wa aqdar wato haduwar su duka cikin ga mutum guda ya yi zama karfi kuma ya yi abin nan ba shi karfi eh, na na abin nan nazartar da eh, hada kalmar musulmi qala ta'ala Allah ya ce alamtar ilal mala'i wato baka gani ba kai mai saurare ilimin ka bai kai ga wasu manya mala wato masu shawara mashawarta su ne abin mala manyan mutane na mutane eh parliament ba mu kare ba ta kwan abin nan mm, ka tsaya haka saurari abin sannan ba ka nan tambaya ta zo mm, Alamta da mala'i wato baka ga wasu masu shawara ba wato shugabanni min bani isra'ila min ba da musa wato bayan musa wato bayan musa ya wuce wato qissatuhum wa khabaruhum baka ga labarin su ba da ah, wato su da labarin su iz qala nabiyyin lahum lokacin da sun kace wani annabi nasu su annabin nan nasu shamuil min nasli harun alayhi salam wato suna ne shamuil yana daga cikin ƴaƴan harun eh suka ce ib'ath lana malikan wato ka nada muna sarki nuqatil fi sabilillah mu yaki don Allah kun ga ashe kenan wato siyasa sai tana iya yaki nuqatil ma'ahu fi sabilillah wato mu yaki tare da shi ga dauka kalmar ubangiji tantazimu bi kalmatuna kalmar mutahadu wa narji'u ilaihi ko wa tarji'u ilaihi ita kalmar ta tafi zuwa gare ta koma zuwa gare shi in mun saba a tafi gare shi shi gyara qala nabiyyu lahum sai annabi ya ce musu hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu shin kuna tsammani ga wata qira'a hal asaitum warshu kuna tsammani in kutiba alaikum alqitalu in an ka rubuta muku yaki Allah ta qatilu ba za ku yaki ba wato khabaru asa kenan wal istibhamu li taqrir at-tawaqqi biha wato kenan in an kai wajabta muku yaki matuƙa an yi sarauta kenan lalle za a yi soja kenan za a yi yaki kuna tsammani in an ka wajabta muku yaki ba za ku yi ba in kutiba alaikum alqitalu allah tuqatilu qalu sai suka ce wa ma lana alla nuqatilu fi sabilillah ne mi aggare mu ba za mu yaki ga dauka kalmar ubangiji ba wa qad ukhrijna ga sabubba sun zo shine an fidda mu min diyari nan daga gidajen mu abuna ina kuma an hidda mu daga ƴaƴan mu da sabihin watlin domin na waje na zakwa suna kame mu suna ka ana kame ƴaƴan mu kuma ana kashe mu wa qarfu an fi ila bi wa qarfu ala bihin zalika qaum jalut alhali mutanen jalut su ne ke zakwa suna kamun su suna kashewa na ne ai lama ne alana ba abinda zai hana muna min ga yin yaki ma wujudi mukutali tare da samu abinda zai hukunta yin haka nan qala ta'ala wato kenan mun yarda na damu na sarki don mu yaki mu tsare kanmu eh, wato sai Allah ya ce fala ma kutiba alaihimul qital lokacin da an rubuta musu yaki tawallau an sai suka kauda kai daga yakin wajabun wajaban sun kaji tsoro illa qalilan min sai kaɗan daga cikin su wa hum abarun nar sune kamar yadda kisa na nan tafe sune suka ketare kogi ma talut kama sai a ci kamar yadda zai zo wa hum alladhina wa hum alladhina abaru akwai alladhina wa hum alladhina abarun nar sune wadanda yake sun ketare eh, abin nan teku eh, kogi ma talut kama sai a ci kamar yadda zai zo wallahu alimun bil zalimin wato Allah masani ne ga masu zalunci Ba mu jazihi mai sakan ka musu ne ashe kuma in an ka ce mutun yayi yaki yaki kuma yayi abin nan yayi zalunci kansa domin ya ce to a rushe al'umman musulmi ko ubangijin sa irsala malikin shi nada musu sarki fa ajabahu ila irsali talu sai Allah ya musu jawabi na cewa an nada talu tunanin cikin su an nada shi shine sarkin su to wa qala lahum wa qala lahum nabiyuhum inna allaha da ba'atha lakum taluta malika ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله ba an ce hada sarauta da abin nan da da wa'azi ya yi zama akadar amma mutane ba su dauka don haka wato abin nan cikin bani isra'ila biyu ɗaya na hada dawud da suleiman cikin musulmi fa biyu ɗaya na hada duka abubakar da umar saura bai hadu ba wannan su hita nan wannan su hita nan ko ba shi ne ba eh, don haka ba tauron rabawa ya yi sauki wa ƙallahun nabihim wato annabin sai ya ce musu inna allaha qad ba'atha lakum tanuta malika Allah ya aiko muku talut ya zan sarki gare ku wato izmuhu shawul shi talut ibnu qais min aulad binyamin a cikin ƴaƴan binyamin ibn yaqub wal kiba bi talut ai mai suna talut laqabi da talut tuli don tsawo gare shi wannan ya nuna kenan ah, abin nan lugar abin nan ibraniya kusa take da larabci wato Allah ya aiko muku ah, abin nan talut ce zan sarki gare ku kalu sai suka ce anna yakun lahul mulku alaina ina wato mulki zai samu ah, gare shi akan mu wa nahnu haqqu bil mulki minhu al hali mu mun kai cancanta da mulki bisa gare shi li'annahu laysa min sibt al mamlaka bai cikin gida na na na sarauta walan nubuwa bai cikin gidan annabci falmamlaka mukhassasa ba fa bane ma ne mahsusatun bi yahuza wato gidan sarauta an keɓance shi da gidan yahuza bizalil mujama wa yana yi ce yahuza ko yahuda wa minhu dawud wa suleiman dawud da Suleman suna gidan abin nan yahuza wan nubuwa kuma annabci ita kuma bi bi Eh, bi sibti lawaya sibti ne wato ga gidan lawaya ibn yaqub alaihi salam duk annabawan bani isra'ila in ba waɗancan ba gidan lawaya ne don haka nan kuke ganin ko cikin bible suna cewa labatis wato domin gidan malamai kenan wa talut lam yakun min ahli hadaini sibtaini wato shi talut wanda an kada da sarki bai cikin gidan lawaya bai cikin gidan yahuza bal min walad binyamin yana cikin ƴaƴan binyamin wa kana dabbagan wato sana'a shi jima aura iyan ko maciyayi ne saboda haka da an kace an nada shi sarki sun kace ba su yarda ba yaya bai gadi sarauta ba ke bashi mun fahimta ko kala walam yuta sa'ata min mali kuma ba bashi wadata ta dukiya ba bai da samu wanda yake zai tsare mutane da shi yasa ini biha ala iqamatil mulki wato bai da samu wanda yake da samun nan zai iya tsare dukiya zan abin nan zai iya tsare eh, mulki qala annabi law sai shi annabi ya ce musu inna allaha qad qad istafa wato allah ya zabe shi ashe kenan wanda za a zaba da mulki sharadi shi zan mai halin kirki wanda yake eh, abin nan zaben allah ya zabe shi alaikum gare ku wa zadahu basatan ya ƙara masa wadata fil ilmi ga ilmi wal jismi da jiki wato ya fi kowa ilimi kuma wajen abin nan kyawun jiki wato halitta shi mai kyawo ce wa kana alam bani isra'ila yahi su yawma idin aran nan wa ajmalahum yahi su kyawo wa atammahum khalqan kuma khulqan yahi su cika halaye ashe kenan waɗannan su ne surorin da za a diba kamin a naɗa shugaba eh abin nan ga haiba ga ilimi wallahu yuti mulkahu man yasha kuma Allah na bada mulkin sa ga wanda ya so ba wai abin ibtila'a ko wanda ya so ya jarraba shi zai bashi eh, ita abu wanda ya so ya bashi la atira da alaihi babu saban abin ba iya ce min Allah dan me kai kaza wallahu wasi'un qaddahu Allah ko mai mai fadin falala shi ne alimun masani ne bi man huwa ahlu lahu ba wanda ya cancanci mulki wato wannan ya nuna kenan babu gado eh, amma ga sharuɗan da za a bayar da ilmi Eh, da abin nan da haiba kun fahimta ko da halaye masu kyawu to ci gaba wa da lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi في سكينة من ربكم وبقية ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم to wa qala lahum nabiyyun sai adabin su yace musu dan ma talabu minhu ayatan ala mulki sun kace to in ya zan wato Allah ya nada shi to miya alamar da za mu gane Allah ya ya nada shi to sai yace musu inna ayata mulki abinda ayar cewa an nada shi sarauta an ya ce ku mutabuto wato akwati ya zo muku wato akwai wani akwati nasu wanda yake an jaye su an karbe kun fahimta ko kana fihi suwarul anbiya shi wannan akwati abinda a ciki surorin annabawa anzalahu Allahu ala adam Allah ya saukar da wannan akwati ga adam wastamarra ilayhi ya doge har ya kawo ga bani isra'ila wa galabarhum al-amalika sai amalika wato dogayen mutane waɗanda yake su ne asalin larabawa ah, suka rinjaye su alaihi akan sa wa akhaduhu sun karbe shi minhu da bi sababi ma waqa minhum min al-ma'asi don abin da ya auku gare su na sabo don kun ga yin mutane Allah ya ba su wata ni'ima suka bar ni'iman nan suka ah, suka saba ma Allah sai Allah ya amshe ni'imar gare su hatta wata abin ah, alamar mulkin su mun sai ya amshe wa fashu ko wa fashu zina kuma da abin nan saƙo, a kuwa zina fihim cikinsu hatta ala qari a tattari akan hanya ma sai su yi ta zina wa kanu yasaftihuna bihi ala adun shi wannan akwati da da shi suke abin nan addu'a in matuƙa suna ganin sa sai kalmar su ta hadu wato akan makiyansu da shi suke abin nan falu liriki na kware ga dan kalmar su ta hadu su yaki su wurin jaya makiyansu wa yuqaddimuna fil qitali kuma in zuza yaki shi a gaba shi akwatin ku nuna ilai suna nutsuwa matuƙa suna ganin sa to yanzu saboda wannan banna da ta same su har a amalika sun fita sun karbe to yanzu ga shi an naɗa musu sarki don abin ya lalura ta same su har suna son a naɗa musu sarki don su haɗa kalmar su an naɗa musu sun ce to ba su yadda ba sai sun gota alama aka ce to alama wannan akwati shine za a bashi fihi sakinatun cikin wato akwatin nan akwai natsuwa ga ga zukatanku min rabbikum wata daga wajen ubangijinku wa baqiyatu ma tarka al Musa wa al Harun kuma daga ciki akwai wani sauran abubuwa wanda daga cikin abin da Musa ya bari ko ko mutanen Musa wa al Harun da mutanen Harun ko ko su Harun din ai taraka ku kuma wato abin da sun ka bari ciki wato wahiya sune na al Musa akwai takalmin Musa ciki wa asahu da sandashi wa amamata Harun da rawanin Harun wa kafirin min sannan da abin nan kwando na abin nan na mannu mannu da salwa wanda sun ka dora ci ya'yan abin nan darba alladhi kana yanzu lalai wanda ya zaina sauka gare su war dalil alwahi sannan da guntayen alluna na taurat Ah, abin nan ah, kisar hawa to kararin alluna waɗannan su ne a cikin wannan akwati kun ga wato wannan babban akwati ne kwarai da eh, tarihi Ta tahmiluhu mala'ika kuma zai zo ba kowa zai kawo shi ba ku gani iya taho cikin iska ya sauka gaba ga tsalu mala'iku na ɗauke da shi halin min fa'il yatiku kun fahimta ko In na fi zalika laayatin lakum ga wannan abu akwai aya gare ku bisa ga mulkin sa in kuntum mu'minin kun zama su imani wata wannan ya nuna kenan ashe ana son kuma sarki yana rike da wani abu na tarihi wanda ke abin nan hada kalmar mutane fa hamalatul malaika sai malaiku sun ka dauko wannan akwati baina samai wal ardi tsakanin sama da kasa wa hum yanzuruna ilai suna kallo yana tafiya hatta wala adku inda talut har sun ka aje shi wurin talut fa aqarru bi mulki sun ka ce to yanzu kan mun yarda mun san wannan ya hi karhin mu wata sara'u ila jihad sun kai gaugawa ga karbar za a yi jihadi fakatara min akwai min min shubabihim sab'ina alfan ya zaɓi soja yara wato dubu saba'in aka abin aka ka ka ka ka ka ka